Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu akan mita 49 ko kilo dubu shida da mita 31 ko kilo da da biyar a gajeren zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya canal 3 niya dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta za kuma iya sauke manhajar mu ta gta hausa a play store ko itunes Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da sha uku ga watan Afrilun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafe da tattaunawa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. inda ya zayyana wasu dalilai da yake ganin su ne suka jefa Najeriya cikin halin da ƙasar take ciki a yanzu. Ba shakka ba wata tantama laifin gwamnatin tarayya ne, ba ta so mu da zaman lafiya bata kula da tsaronmu ba. Baya ga haka za mu leƙa ƙasar Nijar don jin yadda gwamnatin sojin ƙasar ta fitar da jerin sunayen wasu mutane da ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda tare da kwace lasisinsu na zama 'yan ƙasar. To wai na mutane ba su ce ba su suna ƙin Nijar. Mutane ne wanda suna harkokinsu aka zo haka nan kawai aka karɓe musu mulki da rana tsaka. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. A ci gaba da dambarwar yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila a ɓangare ɗaya da kuma Iran, Ranar Asabar ɓangarori daga Amurka da Iran da suka haɗu a Pakistan don tattaunawa kan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta sun tashi baram baran ba tare da an ƙulla wani abu ba. Bayan nan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar tara duk wasu jirage da suka biya Iran damar shigewa ta mashigin ruwa na Hormuz. Ya ce zai toshe mashigin ruwan ta inda ba jirgin ruwan da zai iya ratsawa ta jiki. A yau ne litinin wa'adin da Trump ya bayar na cewa sojin Amurka za su tare jiragen ya cika. Ita kuma Iran ta sha alwashin mai da martani idan har hakan ya faru. Farashin mai ya tashi da fiye da dala ɗari kowace ganga yayin da ba wata alama ta buɗe mashigin ruwan da gaggawa. A ƙarin bayani daga Donald Trump da yake magana da manema labarai a yau Litinin a fadar White House ya ce an fara tara jiragen ruwa masu tsara ratsawa ta mashigin ruwan na Hormuz. Dangane da tattaunawar sulhu kuma ya ce Iran na so a ƙulla yarjejeniya kuma ba zai yadda da duk wata yarjejeniyar da za ta ba Iran damar mallakar makamin nukiliya ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa kafar yada labarai ta Fox News a jiya Lahadi cewa watakila farashin mai ba zai sauko ba. Ya ce farashin zai iya tsayawa a yadda yake a yanzu ko kuma ya ƙaru kaɗan yayin da ake tambayarsa ko farashin man zai faɗi lokacin kaka. Wannan jawabi na Trump ya biyo makonni da aka shafe yana mai yaƙinin cewa hauhawar farashin man na ɗan lokaci ƙanƙani ne kawai duk da manyan masu bashi shawara suna sane da yadda yaƙin zai iya shafar tattalin arziki matsakaicin farashin mai a gidajen mai a amurka ya zarta dala hudu kowane galan a cikin wannan watan inda ya sha bamban da farashin ƙasa da dala uku kowane galan a watan fabrairu ƙungiyar abinci da aikin gona ta majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO ta ce a yau Litinin idan aka daɗe ana rikici kan mashigin ruwa na Hormuz hakan na iya haifar da ibtila'in daƙilewar amfanin gona a duniya domin za a samu matsala wajen fitar da takin zamani abin da zai iya jawo tsadar abinci da rashin isasshen amfanin gona. Shugaban masana tattalin arziki na FAO Maximo Torero ya ce ƙasashen da ke fama da talauci za su fi jin zafin abin saboda suna da lokutan da suke shuka idan ba su samu taki kan lokaci ba ba za su girbi amfanin gona mai yawa ba wannan zai jawo hauhawar farashin abinci ya kuma kawo koma baya ga cigaban duniya baki ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Najeriya na sa ran za ta fara tura gas zuwa babban birnin tarayya Abuja nan da watan Yuli ta bututun da ya taso daga Ajakuta ya ratsa ta Kaduna da Kano da ake kira AKK a cewar mai magana da yawun ofishin lura da babban layin jigilar ɗanyen mai na ƙasa. Bututun mai tsawon kilomita 614 wato mil 383 an tsara shi ne don ya samar da fiye da murabba'i na iskar gas miliyan dubu biyu da dubu ɗari biyu kowace rana. Najeriya ita ce ke da ma'ajiyoyin gas mafi girma a duk nahiyar Afirka, amma yawanci ba ci gaba a matatan gas na ƙasar. Ɗan takarar adawa ɗaya tilo Paul Honkpe da ya kara da ministan kuɗin ƙasar Benin a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya Lahadi ya amince da shan kaye a zaben a cewar kafar talabijin ta ƙasar a yau Litinin. romold Wadagani ya lashe zaɓen da zai maye gurbin shugaba Patrick Talon kuma ya samu goyon bayan gwamnatin haɗin gwiwa a zaɓen da aka gudanar watanni hudu bayan da aka kusan hamɓarar da gwamnatin a wani yunkurin juyin mulki. Paul Hongpe ya yadda da shan kaye a zaɓen a wani jawabi da ya gabatar a yau Litinin kafin ma a sanar da sakamakon share fage na zaɓen. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Halin rashin tsaro da Najeriya ta tsinci kanta a ciki ba annoba ba ce daga Allah. Wani abu ne da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta kirkira don rashin kishin ƙasar. Domin kuwa 'yan ƙasar na gani kuma ba su da mantuwa. Hakan ya fito ne daga bakin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a lokacin wata zantawa ta musamman tare da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Ba shakka gazawan gwamnati ne domin kafin ba da amsa ga tambayanka na so jama'a su tuna shekara da biyu lokacin da muna mulki nan boko haram ya fara a jihar yobe amma da muka ɗauki matakai masu ƙarfi muka kwantar da tarzoman bata sake ta tashi ba sai bayan mun bar ofis don haka ka gani ai wannan gazawa ne za ka ce ba mu da samarin da za mu ɗauka a jami'an tsaro daga sojoji zuwa polis da sauransu ne ko kuma za ka ce ba mu da kudin da za mu sayi kayan yaƙi ne ko kayan tsaro don a tsare mutanenmu don haka ba shakka ba wata tantama laifin gwamnatin tarayya ne ba ta so mu da zaman lafiya ba ta kula da tsaron mu ba tsaron kuma ba wai mutane da suke ƙauyuka har mutane da suke cikin gari gwamnatin nan tana magana cewar tana iya bakin ƙoƙarinta ta ga ta shawo hatta ware kuɗaɗe da take kashewa fannin tsaro duk nan kuna ganin cewar bai isa a ce tana aikin da ya kamata ba kenan wallahi ƙarya ne ko sun fidda kuɗin sacewa suke za ka ga sojojinmu yanzu major general da aka kashe brigadier general da aka kashe kwana biyu ko uku da suka wuce duk kayan aikin da aka bashi tsoffi ne ya ɗauki wannan bindiga ya ƙoƙari baya aiki ya ɗauki amur wannan ya yi baya aiki duk ba su aiki sace kuɗin suke yi kuna zargin su da satan kuɗin ƙasa suke da gaske da gaske to kuna da wasu hujjoji da za ku iya nunawa cewar suna satan kuɗin to wani hujja kake bukata bayan da gashi nan ka ɗauki ma'aikata kuma ba za ka ba su kayan aiki ba Wasu na alakanta koma bayan da aka samu a Najeriya a yanzu da gwamnatin da kake cewar ka jagoranta koko ka zama cikinta. An samu asalin wannan abu koko a ce koma bayan tattalin arziki za a iya cewa duk kuna daga cikin wayanda kuka kai Najeriya halin da take ciki ko kana so ka cire kanka daga ciki kenan. dai. to ka dubi tarihin Najeriya daga lokacin da aka dawo da mulki wajen farin hula. Ba lokacin da ƙasar nan ta samu zaman lafiya da arziki da aiki ga ayyuka ga matasa kamar lokacin da muke cikin ah, harkin mulki. Don haka ba gaskiya ba ne gashi nan abu a fili gwamnatin ku ta fi gwamnatin Bola ko wace gwamnatin da ta hau ba za ka haɗa su ba sam mu ne fa muka kai Najeriya yawancin tattalin arzikin ƙasa Afirka baki ɗaya ba waɗanda suka yi mu lokacin da muke cikin harkan gwamnati don tattalin arzikin da muka faɗakar da yawan aiki ga matasa da sauransu yau mu ne namba na hudu a Afirka daga namba ɗaya mun dawo namba hudu. Bar shiga fagen siyasa Alhaji Atiku Abubakar ana ganin cewar yanzu jam'iyyar adawa ta adc wadda kake ɗan cikin jam'iyyar an ganta tana da rikice-rikice ta yaya za ku ya shayewo kan wannan matsalar na rikicin cikin gida rikice-rikicen nan ba na cikin gida ba ne rikice-rikice ne wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta zo ta shuka a ciki ba tantama a ciki na zargi gwamnatin tarayya da kawo mana wannan rigima ba wani abu ta ɗauki shugaban hukumar zaɓe ta ba ɗan jam'iyyanta to amma in ka ce dan jam'iyyar ta ne babu inda aka gan shi da katin wannan jam'iyya ah, kai kuma kai kuma baka baka baka karanta abin da ke cikin social media da sauran ka bure page nashi mana ba abin da babu har mun ga katin shi cewa shi dan jam'iyyar APC ne to kuna zargin cewar ba za a muku adalci ba kenan ina za a yi mana adalci sai dai in mun shaƙe shi ta yaya za ku shaƙe shi a ah, to ba za mu faɗa ba wannan kuma idan jam'iyyar ku ta samu ta ci gaba da fama da wannan rikicin na cikin gida kuna da tunanin cewar za ku iya ku koma ku shiga wata jam'iyya ne ko kuwa wannan kuma muna nan muna tattaunawa amma ba mu zato za jam'iyyar mu ba za ta samu nasara ba insha Allah to kun yi shiri na ganin cewar kun ci zabe a 2027 insha Allah goyon bayan yan Najeriya Najeriya mu kasar mu ta gado Najeriya ba juya cewa kishin kasa ba zafi ne Mai kishin ƙasa al'umma Najeriya mu ƙasar To madalla idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma Gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta sanya sunayen wasu daga cikin jami'an hambararriyar gwamnatin Muhammadu Bazum a matsayin 'yan ta'adda tare da ƙwace lasisinsu na zama 'yan ƙasar. Cikin jerin sunayen har da tsohon Firayim Minista a lokacin mulkin shugaba Bazum, wato uhumadu Muhammadu. Ga Ashiru Alhaji Mutari daga Agadas ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana. matakin ya shafi mutane uku da gwamnatin ta allaka su da ta'addanci tare da kwace lasisin takardar zama 'yan kasar Nijar ciki kuwa har da tsohon firaministan hambararren shugaban kasar Nijar Uhumudu Muhammadu da kuma jerin wasu mutane biyu tsayin jami'an hambararren shugaban kasar matakin da gwamnatin ta ɗauka a kan su dai zai hana su shigowa cikin kasar da kuma tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashe na waje da kuma hana su amfani da asusunsu na cikin bankuna. da sauran wasu matakai da gwamnatin ta ɗauka a kansu. Ali Muhammad Manzo Washa mai goyon bayan hambararren shugaban kasar Nijar ne Muhammad Bazum ya mayar da martani kan matakin na gwamnati. Duba manya-manyan wanda suka rike mukamai na cikin ƙasa dan dama ta kubce daga gare su a yi ta kiran su 'yan ta'adda ana danganta musu ta'addanci ƙarshe ma kuma a ce an karɓe musu lasisi ma'ana eh, takardar zama ɗan ƙasa wannan mutumin kasan Nijeriya ne cikakken ɗan ƙasa ne kawai dan kai ka samu dama ko dan ku kuka samu dama to na mutane ba su ce ce ba su suna kin Nijar mutane ne wanda suna harkokin su aka zo haka nan kawai aka karbe musu mulki da rana tsaka da Allah da Annabi dan me zaka zo ka wa mutum aika aika da rana tsakiya kuma in ya zo ya nuna rashin jin daɗin sa kawai shikenan a ce an karbe a wancan takarda ba dan kasa bane yau ina zai je kuma wannan bai kau ba a zo ana kiran su yan ta'adda suna da mabiya suna da yaya suna da iyali suna da abubuwan su a zo a ce musu yan ta'adda ne shi kuwa Rufai Iliyasu dan horar hula na Ems wasan da reshen jihar da Magaram kare gwamnatin yayi da cewa cewa sai da gwamnatin ta yi bincike kafin ɗaukan wannan mataki. Gwamnati ita take da bayanai ita ta san ya suke yi in ba wanda suke bidiyoyi ba mun gani to wannan in ka diba kamar na mutumin na uku shi ai a bisa kafafen yaɗa labarai yake yi kamar yadda sauran suke su kuma sauran wannan na san bayanai ne na sirri wanda gwamnati ta haɗa kuma ta ga ya tabbata wannan mutanen amshe su zama 'yan ƙasa dindindin kenan wannan abu ne wanda ya takallata a hannun gwamnati kuma na tabbata inda babu hakan da ba za su ɗauki wannan matakin ba kansu saboda akwai da yawa wanda sun yi zama a cikin tsohon gwamnati amma kun ba ɗauki irin wannan matakan kansu saboda ba su yi irin wannan yunkurin ba na su ga sun kawo hatsaniya a cikin ta ko su yi wani abu wanda zai zai ba 'yan ta'adda ƙarfin gwiwa na su ci gaba da irin ayyukan da suke yi na tir da Allah wadda a cikin ƙasar mu ta Nijar. Game da yadda zarge-zargen da ke shiga tsakanin jami'an hambararren shugaban ƙasar da kuma gwamnatin mulkin sojan mai ci a yanzu a cewar Ali Manzuwasha irin wannan takun saƙa ba yau aka fara ba. Amma wannan al'amari idan ya zo ya wuce akwai abin da baya shuɗewa an yi na kunce ya wuce mun sani tsakanin shi da Jori Hammani ya wuce wannan gaba ce da aka kullata sai daga baya ta warware aka zo aka yi na Ba'are mai nasara ta zo ta wuce yanzu kuma ga akan abin da ake na Muhammad Bazum da shi wannan cari da ubangidansa wannan al'amari da ake kwaba a cikin ƙasa yanzu jamhuriyar Nijar an wargaje duk wani zama lafiya da sada zumunci da tsakanin juna komai ana iya aikawa ba abin da ba a yi yanzu cikin ƙasa wannan shine za a ce cin gaba ci gaban kasa ne aka kawo mutane da dama ne dai magoya bayan hambararren shugaban kasar gwamnatin mulkin sojan ta Nijar ta amshewa lasisin takardar zama 'yan kasa bayan zargin su da take yi da tada zamnatsi da kuma tallafawa 'yan ta'adda Ashiru Alhaji Mutari GTA Hausa Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar To madalla kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kasance da Mustapha Nasiru Batsari don sauraron shirin na duke ai sauraro lafiya. na duƙe tsohon ciniki Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na duƙe tsohon ciniki. Shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo, musamman a ƙasashen Afirka ta yamma da ma sauran sassan duniya. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji fashin baki daga wani masanin fannin noman akan halin da sha'anin noma ya samu kansa a Najeriya. Duk wani manomi da ka sani a yanzu a kuka yake. Me kuma dalilin da ya kawo haka? Shine faduwar darajar amfanin gona. Manoma da yawa abin da suka saka wajen noman ba su iya fito da ko da rabi ba. A biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla Dr. Abdulkarim Musa masanin harkokin noma ne a Najeriya ya yi bayani akan yadda yanayin noma ya samu kansa a Najeriya da kuma yadda za a shawo kan duk wasu matsaloli da suka addabi fannin noman. A cikin zantawarsa da wakilin GTA Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara, Dr. Abdulkarim ya ce manoma da ma shi kansa noman. yana cikin yanayi na tashin hankali a Najeriya. Noma zan iya cewa ni kusan gadon shi na yi. Ah. domin na taso na tara ana noma a gidanmu mahaifina babban manomi ne a gabashin zazzau don lokacin yana raye suna dai daga cikin manyan manoman gabashin zazzau wato magajin malam ɗin zazzau mm. so noma kusan na gaje shi ne ba wai bakon haye ba ne sannan kuma ko da muka zo muna karatu har muka gama ba mu daina yin noman ba mun yi ƙoƙarin mu inganta noman domin akwai kamfani ma da muka samar da ake ce ma 50-50 asim agric investment wanda ni ne ceo na wannan kamfani duka yana karkashi na ne beside akasari mutane ma sun fi ganin na fi karkata al'amura na akan noma fiye da abin nan To eh. menene a matsayin ka na yanzu dama na cewa mu fahimci ma kasan noman tukuna to tunda mm. kayan gado ne gashi mm. kuma haka zamantar da tsarin mm. wani hali manoma suke ciki. a halin da manoma suke ciki a yanzu sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin duk wani manomi da ka sani duk wani manomi da ka sani a yanzu a kuka yake me kuma dalilin da ya kawo haka shine faduwar darajar amfanin gona manoma da yawa abin da suka saka wajen noman ba su iya fito da ko da rabi ba Rabi Misali kamar mu na ce maka muna da kamfani wanda ni nake jagorancin kamfanin. A shekarar da ta wuce domin a tsarin kamfaninmu muna da tsari wanda na taimakon al'umma. A bara muka fara gudanar da kamfanin. Zan iya ce maka mun ware kuɗi na tallafi daga ribar da muka samu na ɗalibai ya kai kusan miliyan ɗaya. Ba ma kusan bane ya kai miliyan ɗaya muka ba da scholarship. ok a cikin ribar da kamfanin ya samu a wancan shekara mm. amma a wannan lokacin komai yana lafiya lokacin komai yana lafiya amma a wannan shekarar zan ce maka kaso a kuɗin da muka zuba ba mu iya fito da ko da kaso 35 ba ma ba ma maganar riba ba ba a kai ma rabi ba ba ma a kai rabi ba wanda kuma dama mun tsarin muna noma gona ne ah, mai gona zai kawo gona mu kuma mu zuba resources ɗinmu abin da aka samu a raba riba to su kansa masu ba ma maganar riba ake ba mu ma ba ma mun fito da abin da ma muka zuba ba mu yi ma da muka zuba balantana ma a ba su wani abu to kaga duk wannan al'amura ne da yake nuna cewa tabbas noma fa ya ta san mata barbarewa amma abin da ake cewa shine waɗanda suka yi albasa mm. waɗanda suka yi eh, kayan da suke narkewa su ne kawai suka wahala ah, an ce wasu sun yi noma kamar waɗanda suka yi shinkafa kila waɗanda suka yi masara ni da na yi waken soya dai na tsira da kyar gaskiya amma da saboda ban zuba taki ba to gaskiya wannan magana ce ba wai iyakar wanda suka yi waɗannan ba mm. domin hattana waɗanda ka haka mani ba ma na yin irin waɗannan noma-noman na fi ga masara shinkafa. Ok ba ka yin kayan gwarin? Ba na yi amma akwai mutanen da muke tare da su duka suna yi. To su kansu waɗannan kayayyaki musamman a irin wannan shekara ta bana da aka samu sauyin yanayi mm. ta taɓa yield amfanin da ake samu a mm. gona za ka samu gona da ya kamata a yi buhu ɗari sai ka ga bana bai arba'in aka yi ba talatin ashirin akwai wanda shinkafansa ma kwata-kwata ba su ma yanke sa ba gaba ɗaya ma ba su ma yanke sa ba ruwan farkon aida da mana ba ruwa to ita kuma shinkafa ka san tana yan ruwa ce in yi mm. duk sanda ta samu matsalar wannan ruwan sai ya nuna mm. to mutane kuma wannan karan ba a taɓa yin noma mai tsada irin wannan karan ba saboda me domin in ka ɗauki taki ko taki a bara zaka ga ai baya wuce dubu talatin ashirin da wani abu amma a bana taki har dubu sittin ya kai dab har kusan saba'in ya kai sannan manoman suna tunanin cewa oke amfanin zai sauya zai sauya to an ta yin noma da zato sai kaga wurin da za a noma a dubu ashirin a biya kuɗin noma dubu ashirin sai kaga ana ansa dubu talatin mm. buhuna wannan buhuna kuma buhu da zaka dora amfani sai da ya ta sama dubu daya. Wanda a da kaga ba wuce ɗari da hamsin, ɗari biyu da hamsin. So kuɗaɗen da aka zuba a gona ya ninninka. Sai kuma kwatsam aka zo aka ci karo da wannan rushewar A farashin amfanin gona sakamakon sauye sabon tsarukan da gwamnati ta kawo wanda za mu zo mai magana a kai yanzu haka ana magana cewa kamar su manoma suna cikin damuwar cewa karkinta dai a irin wannan wahalar ko tsoron ba za su koma gona ba ma damar gwamnati bata sauya ba kafin mai magana gwamnatin eh, kai manomi ne kana tattauna da manoma me manoma ke cewa game da wannan abu eh to wannan gaskiya ne domin an ce ai duk wanda ya zuba yana so ya samu ne zan iya ce maka sama da kaso 80 na manoma ko da za su koma bai fi saka karfin su goma cikin ɗari ba kaga yanzu kamar mu kamfanin kusan ma mun dan jingine shi ne zuwa muga ga abin da Allah zai wanda a target din mu da abu na zamu hekta ɗari ne wata shekara muna sa rai zamu dubu haka har mu ci gaba hmm. sannan yanzu in ka ɗauki irin kamfanuna manyan kamfanuna kamar su babbar gona zaka ga hattana ma'aikatan su sama da kaso 80 sun yi disengaging din su wanda dubannai ne a da To amma yanzu duk sun sallama kashi 80 sun fa 80 don kusan duk wanda na san yana aikin babban gona yanzu na sami sai ce mun baya aikin. Saboda menene sun zuba kudaden su su ma ba su iya fito da rabin abin da suka zuba ba to kaga kamfanin haka ce ba zai ma iya recovery na abin da ya saka ba kaga babu ma maganar aiki to kaga wannan abin akwai barazana tabbas yankinmu yana fuskantar barazana sosan gaske domin rashin aikin yi fa yanzu yananka. sannan kuma face san fawa mutane karfin sayayya ya matuƙar raguwa mutane suna murna wasu suna cewa abinci ya sauki ana ta murna ana kaza ana kaza to amma da abincin ya sauki mutane yanzu suna da kuɗin sayan abinci to madalla jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako sai wani makon cikin ikon Allah za ku je mu da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na gta hausa amurka ke magana musamman isa lawal ikara mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya an gaishe da sarkin noman gta wato malam mustapha da wannan shiri Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. ƙungiyar kwallon ƙafa ta liverpool da chelsea na shirin fafatawa don ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon ƙafa ta bournemouth ɗan wasan matashi mai shekaru 19 da haihuwa elliot junior crofi nan kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta leeds united joel firo dan wasa mai shekaru 26 haihuwa na iya barin kungiyar a wannan kakar bayan da aka samu rashin samun dama taka leda a kungiyar inda ake ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta rangers na iya zama wa kungiyar da take kokarin ta dauko dan wasan don ya taimaka mata kungiyar kwallon kafa ta fulham ta duba yurar kulla wata yarjejeniya da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta bayer leverkusen malik tilman dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa yayin da shi shirin ban kwana da dan wasan Harry Wilson wadda kwantarakinsa za ta kare a bazaran nan Nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ne take yunkurin ganin cewa ta karfafa tsakiyarta a bazara mai zuwa inda a yanzu haka kungiyar ta sanya ido kan dan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Manuel Ugarte dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa West Ham da Tottenham suna sha'awar ganin sun ɗauko ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Mark Casado ɗan wasan mai shekaru 22 da haihuwa. Baya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton and Hove Albion ta ba da kungiyar kwallon kafa ta Coventry City aron mai tsaron raganta Carl Rushwood mai shekaru 24 da haihuwa a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Coventry City ta karkata akalanta da ganin cewa ta rike dan wasan a mazurin dan wasa na dindindin domin cimma wata yarjejeniya da kungiyarsa ta Brighton and Hove Albion. Coventry ta bayyana dan wasa mai tsaron ragan a mazurin dan wasa da ya taimaka mata a wannan kakar wasa. Manchester United kowa na shirin ɗauko matashin ɗan wasan gefe na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City ɗan shekaru 16 da haihuwa, Jeremy Morgan. Yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal dukkaninsu suka sanya ido don ganin cewa sun yi gogayya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United wajen ganin cewa sun ɗauki ɗan wasan. Balada Hiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Toma Dalla kai ma Branko za mu baka sarautar sarkin wasannin GTA Hausa. Yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Sau da kabir da fatan kina kusa. a ci gaba da dambarwar yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila a ɓangare ɗaya da kuma Iran Ranar Asabar ɓangarori daga Amurka da Iran da suka haɗu a Pakistan don tattaunawa kan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta sun tashi baram baran ba tare da an ƙulla wani abu ba. Bayan nan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar tara duk wasu jirage da suka biya Iran damar shigewa ta mashigin ruwa na Hormuz. Ya ce zai toshe mashigin ruwan ta inda ba jirgin ruwan da zai iya ratsawa ta jiki. A yau ne litinin wa'adin da Trump ya bayar na cewa sojin Amurka za su tare jiragen ya cika. ita kuma Iran ta sha alwashin mai da martani idan har hakan ya faru. Ƙungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO ta ce a yau Litinin idan aka daɗe ana rikici kan mashigin ruwa na Hormuz hakan na iya haifar da ibtila'in daƙilewar amfanin gona a duniya domin za a samu matsala wajen fitar da takin zamani abin da zai iya jawo tsadar abinci da rashin isasshen amfanin gona. Shugaban masana tattalin arziki na FAO Maximo Torero ya ce ƙasashen da ke fama da talauci za su fi jin zafin abin saboda suna da lokutan da suke shuka idan ba su samu taki kan lokaci ba ba za su girbi amfanin gona mai yawa ba wannan zai jawo hauhawar farashin abinci ya kuma kawo koma baya ga gaban duniya baki ɗaya. Najeriya na sa ran za ta fara tura gas zuwa babban birnin tarayya Abuja nan da watan Yuli ta bututun da ya taso daga Ajakuta ya ratsa ta Kaduna da Kano da ake kira AKK a cewar mai magana da yawun ofishin lura da babban layin jigilar ɗanyen mai na ƙasa. Bututun mai tsawon kilomita 614 wato mil 383 an tsara shi ne don ya samar da fiye da murabba'i na iskar gas miliyan dubu biyu da dubu ɗari biyu kowace rana. Najeriya ita ce ke da ma'ajiyoyin gas mafi girma a duk nahiyar Afirka, amma yawanci ba ci gaba a matatan gas na ƙasar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni hawa Umar da na gabatar ke fatan mu kwana lafiya.